Bismillahir Rahmanir Rahim. Amira da Adam kashi na biyu. Shi dai tun da yake a gidan nan bata taba zuwa ta aike shi ba. Wani lokacin ma da Adam take fakewa, ta ce in ji Adam ka siyo abu kaza. Ganin za ta shige bai kuma gane aiken ba. Ya ce Hajiya, wani abu ne mai laushi, ban san wanda zan siyo ba. Tun daga gurin da take ta nufo shi cikin masifa, kai ka rantse zagin ta yayi. Har tana hadawa da gudu ta iso gurinsa ta ce, Kai baka da ilimi ne? Baka san abu mai laushi ba sai ka tambaye ni? To ka je ka siyo gori ba ko rake tunda baka da lissafi. Yanzu abu mai laushi sai an faɗa maka in ban samun guri? To wallahi ka je ka siyo min yanzu ina jiran ka. Tana faɗa ta juya fu ta nufi ciki ta bar baba mai gadi tsaye yana juya kuɗin. Yana nazari. To wani abu ne mai laushi kuma da sassafe haka. Anya ko hajiya lafiya take? Haka dai ya fita ba dan ya san me zai siyo ɗin ba. Ita kuwa Amira bayan ta koma ta nufi gurin da firij in ya faɗi tana so ta ɗaga amma ta kasa ta yi ta yi amma ta kasa motsa shi daga ƙasa. Haka ta dawo ta zauna tana jiran baba mai gadi don ta ga me zai kawo mata. Da ita kanta bata san me take son ci ba. Ita dai ta san abu mai laushi take marmari. Idan da za a yanka ta bata san me take son ci ba. Kuma ba ta son cin biredi, shi yasa ma bata ce masa biredin ba. Najib da Khadija cikin mamaki suke tambaya Adam lafiya ya zo haka? Cikin rashin sanin abin da zai yi ya ce, wallahi ba lafiya. Gidana tun jiya ba lafiya. Da sauri Khadija ta ce, me ya samu Amira din yaya? Wani abin ne ya samu cikin nata? Shi Adam har ga Allah ya mamanta da ciwo ciki gare ta. Cikin sabatar baki ya ce au, wai dama ciki gare ta? Da mamaki Najib da Khadija suka kalli juna jin abin da ya ce. Yaya, ina ce kai da kanka jiya ka kira ni ka ce min Amira na da ciki. Ko da matsu kana ta kake yi. Kallon su yayi ganin sun kafe shi da ido. Sai sun kuyar da kai ya ce, "Eh, gaskiya ne. Kawai na sha'afa ne." Ban gane ka sha'afa ba. Wai wani abin da yake faruwa ka fito ko takalmi babu? gashi ko kayan arziki babu a jikinka. Yanzu kuma wai ka ce ka sha'afa ne, lafiya kuwa? Najib ya faɗa yana ƙara nazarin abokin nasa. Cikin muryar tausayi Adam ya fara cewa, Wallahi tun jiya da muka dawo daga asibiti Amira ta sauya. Dama tun kafin jiyan ta zama abu kaɗan sai fushi da masifa. To daga jiya kuma abin ya ƙaru sosai, komai ne mata masifa. Idan na ce ta ci abinci masifa, idan na tashe ta daga bacci faɗa, yanzu haka ita ce ta ce wai sai na tashi na tafi gurin aiki. Na ce mata lokaci bai yi ba, wai wallahi sai na fita. da na sake kaya ko na ci abinci wallahi ta ki. Har fa waje ta rako ni tana duka na da fulo. Ya karasa kaman zai yi kuka. Dariya Khadija yi tana cewa ikon Allah. Ita Amiran ce hada dukan ka? To ko dai nata cikin ne zo mata da kunci da bacin rai. To kuma sai ta bace ran hada ni mijinta? Adam ya tambaya cikin rashin yadda. Khadija ta ce, To wallahi yayi inda irin wannan cikin ne. To mutum ko ma waye sai ta yi masa. Wani lokacin ma idan bata samu abokin yi ba kuka za ta fara ita kadai. ko kuma ta samu wani guri a gidan ta huce a kansa. Irin wannan yanayin mata da yawa suna shiga irinsa, kuma suna shan wahala sosai, dole sai ka yi haƙuri. Dama ai yayi ka sha faɗin cewa idan Amira ta samu ciki zaka tarairaye ta kamar kwai. To kaga haka zaka daure. Cikin mamaki Adam ya ce, "Wai dama cikin nisa wannan abin?" Ni fa da ina ce bacin Yaman da ta yi nisa ta haka. Yanzu dan mace tana da ciki sai ta fara masifa fi sabilillahi? Najib ya ce, "Ai kawai abokina haka zaka daure. Yanzu dai ka shiga kai wanka ka fito mu ci abinci." An jima Khadija sai ta je gurinta. Kar a bata ita kadai a gida kaga ba daɗi. Adam ya tashi ya tafi ɗakin da suka nuna masa. Yana tafiya yana mamakin wannan al'amari. Yanzu kawai sai mace ta fara masifa saboda ciki? Shi bai taɓa jin wannan labarin ba. Tana zaune idan ta ƙura a ƙofar falo. Mai gadi ya turo ƙofar falon hannunsa riƙe da leda. Idanta a kan ledar don ganin me ya kwaso mata. Shi kuwa baba mai gadi jikinsa har rawa yake yi. Dan ya san dole sai ya sha masifa. Barin ma yanzu da ya ƙara ido da ita ganin yadda ta kafe leda da ido a zuciyarsa ya ce yanzu fi sabilillahi ki aiki mutum ba tare da kin sanar da shi abin da zai siyo ba kalan kawai ki wahalar da ni yanzu na san dole sai na koma jin tsawar da ta daka masa ne sa ci saurin karasawa gabanta ya mika mata leda kamar zai faɗi karɓar leda tai tana ƙoƙarin buɗewa ganin leda na mata gardama ne sa ta yage ledar tana jin kamshin abin da ke cikin ledar cikin mamaki take kallon abin da ke ciki dagowa ta ta kalle shi kafin ta ƙara kallon abin da yake ciki ta ce Baka da hankali ne? Me wannan din haka? Ta yi tambaya tana turo masa gaban gabansa. Cikin tsananin tashin hankali baban Migadi ya ce, Hajiya ko sai ne na gani ana soya a ƙarshen layi, shi ne na siyo miki, don wallahi ban san wani abu mai laushi ba bayan wannan din a wannan lokacin. Lokaci ɗaya ta ji kwaɗayin ƙosan a ranta, amma tsabar masifar da ke cinta sai cewa ta yi. To don tsabar gidadanci sai kawai ka siyo min ƙosai saboda kaga ana soya a ƙarshen layi? Ni na ce maka ka siyo min ƙosai ne? Baba mai gadi ya shiru yana sauraron ta. Jin ta yi shiru da faɗan ya shi ya ɗago kai da nufin kallon ta. Sai kawai ya ga tana cin gusan. A zuciyarsa ya ce, Ikon Allah, ashe dai ana so. Ganin haka yasa baba mai gadi wa ya bar falon ba tare da ya ƙara cewa komai ba. Amira kuwa sosai ta ji kosan ya shiga ranta. Hakan yasa ta ɗauki guda ɗaya ta ci. Jin ya yi mata daɗi sai kawai ta ci gaba da ci haɓa da san lokacin da baba mai gadi ya bar falon ba. Tashi ta ta koma kicin ta kara haɗa shayi ta fito. ta zauna ta sha kayanta sosai sannan ta kulle sauran kusan ta koma ɗaki ta sake kwantawa ba tare da ta gyara gidan ba tana kwanciya bacci ya ƙara ɗauke ta tana cikin bacci ta ji ana kiran sunanta hakan yasa ta miƙe fuska a haɗe ta nufi hanyar waje ko da ta buɗe sai ta ga Khadija ce hakan yasa ta ɗan saki fuska cikin yanayin bacci ta yi mata maraba sannan ta juya zuwa cikin gidan Amira ta Adam yau dai Allah ya amshi addu'o'in mu ya bamu bebin da muke ta nema Khadija ta faɗa lokacin da ta zauna. Murmushin yaƙe ta tana jin babu daɗi a ranta. Ganin haka yasa Khadija sake cewa, Kawai kuma sai muka ga yaya da sassafe, wai kin kora shi aiki ko takalmi babu a kafarsa, kamar ɗan gudun hijira. Hala wani laifin yayi miki. Khadija ta faɗa, diddan ganin ta jata da hira, ganin kamar ranta ɓace yake. Daidai lokacin Amira ta ce, Ki ce gulma ce kawai ta kaki gidan ba komai ba. Ina ruwanki idan ma laifin yayi min. Shi ma zai dawo ya same ni. daga cewa ya tashi ya tafi aiki shine zai dauki kafa ya je gidanki yana kai miki karata ke ga uwarsa ko uwata ko shine hada zuwa ke kuma zaki dauki mataki ko to gani dan Allah ki dauki mataki ni she na kore shi tana faɗa tana karasowa gaban Khadija cikin tsananin bacin rai dan har ga Allah abin da Adam ya sosa mata rai daga cewa ya tafi aiki shine hada zuwa ya kai karata kamar wacce ta wani abin laifi cike da tsananin mamaki Khadija ke kallon Amira wacce a da ko iya magana ba ta yi tsabar kunya a asali ma wani lokacin har faɗa take mata cewa ta saki jikinta da ita kangon miji ce ita ba yayar miji ba amma haka Amira za ta yi ta dariya ta kawar da kai ganin Amiran a gabanta kamar za ta saka mata hannu yasa ta yi karfin halin cewa Amira ni kike faɗawa haka dan na tambaye ki cikin harzuka ta ce an faɗa miki din uwata ke din banza har kika iya shigowa gidana da niyyar gulma baki ji kunya ba sai ni ce zan ji kunya faɗa miki gaskiya to na faɗa ko ƙarya ne ba gulma kika zo yi ba ina ruwanki da tsakanina da mijina mijina ko mijinki da yanda Khadija ta kai da ta yi wa Amira uzuri amma sai take jin wannan ba laulayin ciki bane kawai dai iya shege ne da alama asalin halin da take bayyanawa yanzu ko da ma a ce laulayin ciki ne ai ta cin mutuncin yayi yawa dama ita Khadijan ba hakuri gare ta ba hakan yasa Khadija faɗin ya isa karamin mara kunya ki har kin isa na zo gidan yayana ki ce zaki zage ni to ƙarya ne baki kore shi din bane kuma idan bai zo gidana ba duk duniya wa yake da shi da ya wuce ni wato zaki ƙarya da ciki kina cin mutuncin mutane ko to wallahi ƙarya kike yi yarinya. Khadija ta faɗa ita ma tana cire mayafin ta tana ɗaurawa a ƙugunta, alamar shirin faɗa. Kasancewa su ɗin kusan sa'anni ne, don ko Khadija za ta girme wa Amira, to sai dai ko da irin shekara ko watanni. Don ko aurensu tare aka yi, kuma su babu wacce Allah ya baiwa ciki, sai yanzu da Amira ta samu. Jan abin da Khadija ta faɗa ne yasa Amira jin kamar ta watsa mata garoshin wuta. Cike da fushi da jin cewar an zo har gidanta ana nema a buɗe mata ido. ga kuma kuncin da take ji ya zo ya tsaya mata a wuya ba ta son magana sam hasali ma ita ba ta son ganin kowa a kusa da ita hakan yasa ta ɗauke fuskar Khadija da Mari wanda Khadijan ba ta tsammanin hakan ba shi yasa Marin ya shige ta da kyau ji kake tas tas tas har sau uku sannan ta cakume ta ta watso ta waje ta rufo kofar gidan tana ci gaba da zaginta idan kuwa Khadija tsaba shigar da Marin ya mata yasa bata san lokacin da aka watso ta wajen ba ma CGT ta ƙara buga kanta a cikin abin da bata san ko meye ba. Ai kuwa take ta baje a gurin sunanmiya. Cike da ɓacin rai Amira ta dauki wayarta don kiran Adam ta sauke masa kwandon masifa. Amma ta ji wayar na kara a cikin ɗaki. Sosai wannan karan ta ya mugu mugun ɓaci. A zo har gida a nemi ci mata kashi a ka? Ɗakin ta shiga ta ɗauki wayar tasa ta ji kamar ta buga ta da ƙasa. Sosai take jin ɓacin rai fiye da kullum. Ji take yi da Adam zai shigo gidan yanzu da sai ta kusa ɓalla shi tsabar takaici. yanzu kenan da abin da suke yi sai ya ji ya sanar da kanwarsa tsabar rainin hankali to ko ita an faɗa masa ba ta da ƙanne ne to Allah ya kawo shi gidan lafiya ita kuma wannan ta nuna waje sai na yi maganinta Bata san wace ce ni ba haka ta zauna tana jiran shigowarsa Adam kuwa haka ya saka kayan Najib ya ɗauki motar Najib din ya tafi gurin aiki kasancewar Najib din yau ba zai fita aiki ba ba shi da lafiya ko da yake gurin aikin yana ta tunanin halin da matarsa take ciki idan kuma ya tana da cewar Khadija tana gida sai hankalinsa ya kwanta yana aiki yana tunanin Allah ya sa zuwan Khadija gidan ya sa Amira ta dawo asalin Amirarsa sosai halin da ta sauya yake damunsa daga jiya zuwa yau duk ya fita a hayyacinsa gashi yana son kiranta ya ji halin da take ciki amma wayar tasa tana gida haka ya ci gaba da aiki yana tunanin rikicin Amira ta kai minti ashirin a gurin kafin baba mai gadi ya hango ta a kwance a gurin hakan ya sa ya nufo gurin da sauri dan ya san da shigar ta gidan cikin tashin hankali yake rintuma wa Amira kira bayan ganin jini ya wanke mata gaban fuska gaba ɗaya. Sosai yake kiran hajiyar tasa. Jin bata amsa ba ne yasa ya nufi ɗakin sa ya ɗebo ruwa a buta ya watsa mata. Ai kuwa watsawa ɗaya ta ja wani dogon numfashi haɗi da buɗe ido. Daidai lokacin kuma wayarta ta fara neman ɗauki. Da sauri baba mai gadi ya ɗaga haɗi da zayyana halin da Khadijan take ciki tun kafin ma ya ji wane ne mai kiran. Cikin tsananin tashin hankali na cibi ke tambayarsa waye shi ɗin kuma a wani guri suke. A rikice baba mai gadi ya sanar da shi cewa shine mai gadin gidan Alhaji Adam kuma suna cikin gidan. Ita kuwa Amira tana zaune ta hakimce a falo tana jiran sa Sai ta ji baba mai gadi na mata wani irin kira. Farko ta tsorata dan da ihu ya kira ta. Har ta yi nufin ta fita ta soke masa buhun masifar da ke ta. Amma tana buɗe kofar idan ta ya gamo da aika-aikar da ta yi. Hakan ya sa ta yi saurin rufe kofar falon. Ta koma ba tare da mai gadin ya kula da ita ba. Sosai ta tsorata da ganin irin jinin da Khadijan ke fitarwa. Zaunawa ta yi ta shiru tana tunani. Ko dai tura ta ɗin da ta yi ne ta faɗa kan ƙarfi. Take jikinta ya yi sanyi, amma har yanzu ƙasar ta zafi yake mata. Tana zaune a gurin har ta ji isowa ƙaran mota. Ko ba ta leƙa ba, ta san Najib ne zo ya tafi da ita asibiti. Bata ko iya leƙowa ba har suka bar gidan. misalin hudu da rabi Adam ya turo kofar gidan haɗi da sallama yana wurga idanuwansa cikin falon dan ganin ta ina zai hango ta ganin bai ganta bane ya sa shi na ɗakin ta yana kiran sunanta honey Honey, daga cikin kicin ya ji ta amsa, Na'am honey, welcome back. Har ya juya zai nufi kicin ɗin ya hango wayarsa a gefen gado. Hakan ya sa ya je ya ɗauka ya nufi waje, cike da mamakin sauyin matar tasa. Yana tafiya yana godiya ga Khadija domin ya san ita ce ta lallashe ta. Yana shiga ya rungu mota ta baya, yana faɗin. Wa ya sa ki girki, ke da baki da lafiya. Marmashi ta haɗi da cewa, ni lafiya ta ƙalau, kawai girki nake marmari kuma na gargajiya. Adam ya ce, To me kike dafawa ne haka? Cikin kosawa ta ce, Ka je waje idan na karasa za ka gani ai. A'a, tunda Allah ya sa na dawo baki gama ba, to sai na taya ki mu karasa. Adam ya faɗa yana ƙoƙarin zagayewa ta gabanta. Ita ko Amira gaba ɗaya ma ba ta son sa Hakan ya sa cikin masifar da ke cinta da take dannewa ta ce, To sai ka zo ka dafa kai ɗaya, haba mana. Dan Allah na ce ka je waje yanzu zan karasa ka zo za ka dame ni. To ga ma kicin ɗin nan, ka dafa har da kanka. Tana faɗa ta bar masa kicin ɗin cikin ɓacin rai. Shi ko Adam da sauri ya bi bayanta yana bata hakuri akan wallahi zai fita. Idan kuwa jin hakan sa ta ce ya yi wanka zai kai ta supermarket za ta siyo abin sha dan da irin wanda take so din sun kare. Jin hakan yasa shi amsawa da sauri ya shiga ɗaki don yin wanka ita kuma ta koma kicin don ta karasa aikin nata. Tun lokacin da Amira ta ji fitar Najib da Khadija ta san asibiti za su nufa. Hakan yasa ta fita da sauri ta sami gadi ta ja masa kunni akan kar ya sake sanar da Adam komai ko da wasa ya saki ya gaya masa to sai ya bar aiki a gidan shi kuwa baban mai gadi jin hakan yasa ya rike bakinsa da hannu alamar ya kulle bakinsa gwadon da Khadija ta bata da jini ta sa mai gadin ya wanke sannan ta shiga daki ta ɗauko wayarsa ta sa ta a jirgi wato flight mode sannan ta shiga kicin dan yin girki ko kafin ya fito daga wanka ita har ta gama girkin ta zuba a plus ta rufe ta jera su a dining table sannan ita ma ta shiga ta ƙara shiryawa yana fitowa ita ma ta fito cikin shigar a baya baka taya ne kanta da mayafin a baya, sai kuma bakar jaka mai shigen kayan, sai takalmi ja, mai irin adon duwatsun gaban a bayar. Ba ta kwalliya ba, amma ta ɗan shafa koda. Sosai ta yi kyau, ga 'yan rama da ta ya kara fito da haskenta. Shi kuwa sanye yake da riga da wando, rigan mai adon ganye. Sosai shi ma ya kyau, duk da bai wani tsaya ya gyara kansa sosai ba. Kallo ɗaya ta yi masa ta kawar da kai, ta nufi hanyar fita. Amma jin tambayar da ya mata nesa hanta cikin ta kaɗawa. Wani kadija ta tafi ne daga zuwanta? Duk da razanar da ta yi, Bihana hana ta dakewa ta ce, "Eh, ai bata daɗe ba ta juya, wai tana sauri." Ta faɗi magana hankalinta a kwance, kaman ta yi komai ba. Adam ya ce, "Oke, ai ina shigowa gidan nan naga irin tarbar da na samu, na san sista ta zo gidan nan." Ya faɗa daidai lokacin da ya buɗe mata kofar ta shiga, shi kuma ya zagaya bangaren direba ya shiga, yana ci gaba da yaban 'yar uwar tasa. Ita ko Amira ƙara ɓaci ranta ke yi, jin da gaske dai gulma ya kai mata shine yasa ta zo. Sai yanzu ma take jin daɗin abin da ya faru da Khadija. Allah ma ya ƙara maganin masu gulma sai yanzu ma take jin bata tsoron ya sani don ko ya sani ai maganin magulmaci ya ta yi ganin ya ɗauko wayarsa zai sa a caji sai ya sa ta kalli wayar ta ga har yanzu a jirgi take hakan ya sa ta ji daɗin cewar babu yadda za a yi sani har gobe don uban magulmaciya sosai ta cika ta fam a cikin motar jin yadda yake ci gaba da yaban kirkin sistarsa jin ya ƙi dainawa ne ya sa ta ce wai dan Allah ko dai mu koma ne kaje ka ɗauko wannan Khadija sai ka ci gaba da yi mata godiyan ne haba dan Allah ni duk ka zo ka dame ni kamar kai kaɗai ne mai kanwa jin hakan ya sa adam yin shiru yana kallanta ganin tana ƙara ɓata rai bayan sun shiga sun gama siyan komai da take bukata ne sun zo hanyar fita daga cikin supermarket din sai da hannun wata karamar yarinya ya subuce daga hannun yarinyar bai tsaya ko ina ba sai ya kafar amira take leda ta wargaje kayan ciki suka watse wanda amira ta je taka gurin da ake sauka sai kawai bata ankara bata taka gungunin matar aiko sai ji ta yi sama ta dawo tim akan gurin Da ƙarfi ta saki ihu, wanda kowa na gurin sai da ya tsaya yana kallonta. Da sauri Adam ya iso gare ta yana mata sannu, ya dago ta tana kuka janja dan kuwa ta bugu. Kuka take yi tana kallon gurin da yarinya ke tsaye da uwarta, ko irin su zo dan su daga ta din nan ma babu wacce ta yi. Ayi kuwa cikin bacin rai da zafin ciwo, yasa ta tashi ta nufi gurin da yarinyar take. Ba ta wata wata ba, ta ɗauki yarinyar da mari hannu biyu. Tana kuka tana marin yarinyar a gaban uwarta. wacce hakan yasa ita ma yarinyar rushewa da kuka. Amira na kuka yarinya na kuka. Uwar yarinya ce ta yi kan Amira dan rama wa ‘yarta. Adam ya saurin shiga tsakani yana baiwa matar hakuri Ita ko Amira baki ya mutuwa, sai zagin uwar yarinyar take yi. Ita ma uwar yarinyar na ramawa kamar za su buɗa. Ganin haka yasa Adam juyawa ga Amira ya ce, Wai wannan wani irin masifa ne ina miki magana amma ba za ki saurare ni ba. Sai dai ina, hankalin Amira ya tafi, sai kunda ma uwar yarinyar nan ashar take yi. Uwar yarinya ta ciro wayarta da ke ruri. Tana dagawa ta ce, Abban Hanifa, ka shigo ciki. Wata mara kunya yarinya ce ta mara Hanifa. Tana faɗa ta sauke wayar. Tana jin yadda Amira ke ci gaba da kutuntumo zagi kala-kala tana sarfa mata. Babu yadda Adam bai yi da ita ba, amma ta ƙi yin shiru. Ƙarshe shi ma ta shiga sarfa masa nasa masifar. Tana faɗin. Kana kallo za ta kashe ni ba za ka ce mata komai ba. Sai ni da na zo ƙwatarwa kaina ‘yanci shine za ka ce yi shiru. To wallahi baka isa ba. Idan ma bakinku a haɗe yake to na fi ƙarfinku. za mara kishin matarsa kawai. Yau kam iya kunya Adam ya gama jin kunya irin zagin da take masa a cikin mutane. Ana cikin haka sai ga wani murgujejen mutum sanye da rigar sojoji. Yana zuwa ya nufi gurin yarinyar da suka kira da Hanifa. Yana zuwa ya rungume ta ya fara lallashin ta Hadi da tambaya ta waye taɓa ta kuma me ya faru? Ai kafin yarinya ta fara magana, uwar yarinyar ta kwashe ƙarya da gaskiya ta sanar masa. Har da cewa ita da mijinta ne suka daki Hanifa. Ita ma har suka zabga mata mari. Sanin ta rushe da kuka tana da kunci. ai ko wannan sojan jin hakan yasa yana juyawa ya dauke adam da wani lafiyayyen mari ya rike kwalar sai ya dinga zabga masa naushi dukan sai yake yana ihu yana kara masa ita ko Amira ganin haka yasa da gudu ta nufi gurin motarsa ta shiga amma ganin kamar za a biyo ta ne sa ta fita daga motar ta tare mi a daidaita ta shiga ta gurin gaba daya sai da wannan sojan yewa Adam dan banzan duka wanda har sai da bakinsa da hancinsa suka fitar da jini kafin ya bashi yana tambayar matarsa ina ita matar mutumin take Nan suka nemi Amira sama da ƙasa ba su ganta ba. Sannan sojan ya kalli Adam ya ce, Daga yau ka ƙara dukan matar wani don ubanka idan ba ka da hankali. Yana faɗa ya ƙara haurinsa a ruwan cikinsa. Nan ya kama hannun matarsa da yasa suka bar gurin. Sai da ya bar gurin kafin mutane suka zo da sauri. Suka daga Adam ɗin da ke zubar da jini ta hanci ta baki. Sosai ya da ku, ko tsayuwa ma baya iya yi. Hakan yasa suka saka shi a mota suka nufi asibiti. ta anya wannan amiran ba karfa ba ce?